Sashen Hausa ne na murya Amurka ke magana a kan mitoci shida 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 a birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Mazarara salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 15 ga watan Oktobar shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya. Wasu 'yan bindigan da ba a san ko suwa ne ba sun sace wani ba Amurke ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar Nijar. hukumar zaben kasar ghana ta ta zargin da ake mata cewa dakatar da wasu 'yan takarar shugaban kasa daga zaben da za a gudanar a kasar cikin watan disamba mai zuwa yana nasaba da siyasa kana jami'a a iraki sun ce 'yan kunar bakin wake sun tada bom da ya dalilin mutuwar mutane goma sha tara a bagadaza babban birnin kasar ta iraki to allah shi kyauta ma'aikatar raya babban birnin tarayyar abuja ta dakatar da wasu manyan jami'anta guda goma sha uku bisa zargin cin hanci da badakalar filaye wanda efcc ke bincike a kai ba shakka an dakatar da su ne saboda irin zarge-zargen da ake musu ta hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na efcc yanzu haka tana gurfanar da su gaban kotu To a can kuma jamhuriyar Nijar an gabatar da kasafin kuɗi ga majalisar dokoki wato kasafin shekarar 2017 in Allah ya kai mu, amma su 'yan adawa suna cewa. amma abin da sun tara miliyar eh, dubu da biyar da hamsin da daya kenan kunga ba a tara kudi ba amma tun da ana so a nuna ma 'yan kasa kullum mu aiki muke kudi ne muna sa sai a zo a gaya muna abin da ba gaskiya ne ba To haka zalika za ku ji cewa wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi afuwa ga wasu sojoji guda hamsin da hudu da aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru goma goma bisa gujewa filin daga na yaƙi da Boko Haram bisa ga rashin makamai kamar yadda suka ce. Haka kuma akwai shirin mu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi amma yanzu ga cikakkun labaran duniya. Masu are, Assalamu alaikum. wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun sace wani ba amurke ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar nijar mahukuntan kasan suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da waɗannan ma'aikatan na jin kai bayan sun buɗe wa juna wata tsakaninsu da maharan an bayyana cewa maharan sun ɗauki ma'aikatan wato amurkawan ne zuwa makwabciyar ƙasar ta nijar wato mali wadda aka bayyana cewa bakin iyakarta ya jima sakewa gaga kuma ana yawan aikata ayyukan ta'addanci a cikin 'yan shekarun nan sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki ba taba samun sace wani ba a amurke ba a kasar ta nijar jakadar amurka a jamhuriyar ta nijar ya ce ana nan ana bincike akan wannan al'amari amma bai ba da wani ƙarin haske ba hukumar zaben kasar ghana ta ta zargin da ake mata cewa dakatar da wasu 'yan takarar shugaban kasa daga zaben da za a gudanar a cikin kasar a watan disamba mai zuwa yana da nasaba da siyasa hukumar zaben dai ta dakatar da wasu 'yan takarar shugabancin kasar hasu goma sha biyu ciki ko har da matan tsohon shugaban kasa tsohon shugaban kasa nana a yangman rolling sai kuma dan takarar shugaban kasa na daya daga cikin manyan jam'iyyun adawa national democratic party hukumar ta ce ta yi haka ne domin ko sun kasa cimma sharuɗin da aka gitta na mika takardun kudurinsu na takara kafin 30 ga watan satumba hukumar zaben ta ce waɗanda za su tsaya takarar sun hada da shugaba mai ci john daramani muhammad nana ado dankwa a kufo ado daga jam'iyyar new patriotic party wato npp sai ibo kobina green seat na jam'iyyar convention people's party da jaco osai wanda dan takarar jam'iyya na independa ne mai magana da yawan hukumar eric da fasu ya ce abinda hukumar zaben ta yi bai saba wa dokar kasa ba kuma dokokin hukumar zaɓe ya ce jita-jitan da ake yi na cewa wai hukumar zaben ta dakatar da wasu 'yan takara ne domin nemo ta alfarma daga wata ko wasu jama'a wannan kalamai abin kunya ne da allah waddarai ya ce domin gujewa ire-iren waɗannan kalaman ne fa ya sa hukumar zaben ta ɗauki lokacinta domin ƙwanƙwance takardar da kowane ɗan takara ya kawo daidai yadda dokar ƙasa da kuma yadda hukumar zaɓe ta shimfiɗa da kwasu ya ba da misalin cewa 'yan takarar shugaban ƙasa ya kamata a ce sun mallaki katin rajista biyu a kowane gundumar mazaɓar ya ce amma wasu su ma ba su da katin rajista labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an iraki sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun tada bom a da ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha tara a bagadaza babban birnin kasar kana wasu hamsin suka samu rauni daban-daban kuma akwai yiwuwar adadin ya karu mahukuntan suka ce wannan danyen aiki ya faru ne a yau asabar sa'ilin da mutane suka taru wurin sallan jana'iza sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aika amma kungiyar is ta sha kai ire-iren waɗannan hare-haren da niyyar auna 'yan shi'a na ƙasar ta iraki waɗanda suke kallo a matsayin waɗanda suke addini ba bisa tsari ba wanda ya zo daidai ne da lokacin da kasar ta iraki ke shirye-shiryen kai farmaki ga 'yan ta'adda domin ganin sun kwato birnin mas'ul daga hannun 'yan kungiyar ta is gwamnatin kasar malawi ta bayyana cewa gobe ne idan allah ya kai mu shugaban kasar ta artu peter mutrika zai dawo gida tun bayan tafiyarsa zuwa taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi cikin watan da ya gabata a birnin new york na nan amurka rashin dawowar tasa ya sa 'yan kasar suna ta tambayar inda shugaban yake tun bayan tafiyarsa wannan taro sai dai duk da wannan tambayar da 'yan kasar ke gwamnati ta yi bris ta ce musu uffan ba abinda ya sa ko 'yan kasar ke tambayar inda shugaban yake shine ganin dukkan shugabannin kasashen duniya da suka halarci wannan taro kowa ya koma kasarsa amma banda nasu shugaban kumba soko wanda shine sakataren kungiyar lauyoyin kasar ya ce neman bayanin da 'yan kasar suke yi game da inda shugabansu yake yana bisa tsari domin ko bai saba wa doka ba soko ya ce da yawan 'yan kasar kowa ya zaku ya ga shugaban kasar ya sauka kuma suna jiran su ji bayanin da za a yi musu na inda shugaban ya tsaya bayan halartar wannan taro amma kuma fadar gwamnatin kasar bata ɗauki wannan bayani da kowane irin muhimmanci ba abin da ya haifar da raɗe-raɗi daban-daban a cikin ƙasa soko ya ci gaba da cewa muddin kuma ba a yi wa 'yan kasa wannan bayani ba haka za a ci gaba da gudanar da guzur tsoma game da wannan tafiya tasa da kuma daɗewarta so ya ci gaba da cewa ba da wannan bayani ga 'yan kasa yana cikin sharuɗin tantance bayanai game da ayyukan da gwamnati ya dace a ce ta yi wa 'yan kasa ya ce wayannan yana nufin inda gwamnati idan gwamnati na ganin cewa tana aiwatar da ɗimbin ikonta ne to ta kwana da sanin cewa fa duk wani abu da za ta yi 'yan kasa su ne gaba domin ko su ne suka sa masu sarrafa gwamnatin cikin wannan ofis ya ce akwai buƙatar sanin cewa me ya kamata a gaya ma 'yan kasa. game da wannan bayani na rashin dawowar shugaban kasar 'yan sanda a arewacin india sun ce turmutsutsun da aka yi yau asabar ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha tara wannan turmutsutsun da ya faru ne a wajen ibada na guru jai garudej inda dubun dubatan mabiya addini ke taruwa a varanasi wanda wani gari ne na mabiya addini hindu ke taruwa domin yin taro babban jami'in 'yan sanda sk bakahat ya ce waɗanda suka shirya wannan taro na ibada sun shirya ne sun shirya inda zai ɗauki mutane dubu uku ne amma kuma sai ga mutane har sama da dubu saba'in sun zo wannan taro ya ce wannan ne yasa 'yan sanda suka fara dakatar da wasu mutane daga gittawa kan gadar da zai kai mutane wurin wannan taron labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc daga bakin ladan ibrahim ayawa ma'aikatar raya babban birnin tarayya ta dakatar da manyan jami'anta guda goma sha uku a birnin abuja bisa zargin cin hanci da badakalar filaye wanda hukumar efcc a yanzu haka take bincike a kai ga wakilinmu hassan maina kaina da rahoton Kakakin ministan Abuja Alhaji Abubakar Sani ya min karin bayani. Waɗannan jami'ai ba shakka an dakatar da su ne saboda irin zarge-zargen da ake musu. ta hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na EFCC yanzu haka tana gurfanar da su gaban kotu saboda a kamar da ka sani shi dai jami'in gwamnati akwai tsari na aiki sa ya gudanar da aikin shi kamar da doka ta tanadar to a duk lokacin da aka samu aka samu akasin haka to kaga ana ɗaukan matakai a ire-iren waɗannan to wannan har ya kai ga hukumar efcc ta shigo ciki to saboda haka hukumar gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan mataki ne don ta ba ita hukumar ta efcc cikakken dama ta gudanar da ayyukanta. barista aliyu abdullahi wani lauyan tsarin mulki ne a abuja wato mataki na farko takardan da ake kira query wato takardar tambaya za a ba su awa arba'in da takwas wato kamar kwana biyu da su yi bayani su ba da amsar wannan laifi da ake in ko ba a gamsu da wannan amsar tasu ba. Kafin ka ci gaba, wannan tuhuman ba wai daga cikin gida ake musu ba hukumar EFCC ce take musu wannan tuhumar fa hukumar EFCC ai ba ta da hurumin da za ta zo ta dakatar da mutane daga aiki a ma'aikatar da suke sai wannan disciplinary committee ta duba wannan abu sannan ita disciplinary committee ita ce take da hurumin dakatar da su sai za ta dakatar da su a ga bincike tuni dai kungiyoyin da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya suka yi marabalale da wannan mataki kamar yadda comrade abubakar abdulsalam na wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci ke cewa. Kaga kuma hanyar da doka ta baya din nan shi ne talaka zai iya maye mallaki fili a Abuja. To amma wannan hanyar doka da ya baya din ba a amfani da shi da dadewa. Sai kaga a wajen ma inda doka ta yadda talaka zai kashe dubu ɗari ko ɗari da wani abu mallaki fili a Abuja sai masu kashe miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan ɗari biyu da wani abu. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Lallai shugaba To Allah ya sa mu dace. To wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi afuwa ga sojojin nan guda 54 da ta yankewa hukuncin ɗaurin shekaru goma goma bisa gujewa filin dagar yaƙi da 'yan Boko Haram saboda rashin makamai ga wakilinmu Babangida Jibrin daga Legas. a wani taron manema labarai da wata kungiya kare haƙƙin biladama mai suna progressive mind development initiative ta kira a birnin lagos ta bayyana cewa akwai bukatan shugaban ƙasa muhammadu buhari da yi ahuwa ga wayannan sojoji 54 da aka yankewa hukunci daban-daban wanda kuma yanzu haka suke zaman yari a gidajen yari daban-daban da ke birnin lagos sai dai kuma wannan kungiya ta bayyana cewa idan har gwamnati za ta kama wasu manyan jami'an gwamnati gwamnatin da ta shuɗe tare da zargin su da karkatar da kudaden makamai da ya kamata a yi amfani da su wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram ba ta ga dalilin da zai sa a garkame wa'annan sojoji matasa masu jini a jika da suka yi kukan ba a musu adalci ba wajen tura su fagen yaƙi ba tare da makamai ba comrade abubakar abdulsalam shine shugaban wannan kungiya a abin da ya sa dole ne mu ɗaga murya akan wannan ko mu tunatar da shugaban kasa game da maganan yaran nan yaran nan yara ne marasa ƙarfi wanda sun fito daga family marasa ƙarfi sannan na biyu yaran nan sun yi kuka na ziyarci inda yaran nan suke aiko yi prison da kirikiri prison da kuma medium prison a lagos kuma yaran nan sun nuna mana ne akan cewa an yi musu wannan hukunci ne bisa cewar sun buƙaci a basu su isasshen makami domin su fuskanci abokan gabansu to saboda haka bisa haka ne kotun soja suka yi musu hukunci akan shekara goma goma kowane ɗaya daga cikin su hamsin da hudu to sai dai kuma rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa kawo yanzu bata da hannu a halin da wayannan sojoji da aka yanke wa hukunci ke ciki kamar da kakakin headquarters tsaron najeriya brigadier janar rabe abubakar ya shaida min a hirar da na yi da shi ta wayar salula sojin najeriya duka mun san doka san abin da ainihin gudun tsarin mulkin mai tsara da kan laifuka duka wanda ya laifi aka kai shi wajen court aka yanke mai hukunci to ga kes din ya ta hannun a soja mu dama ma Allah ya kare kawai sun yi laifi kuma an kama su kuma yanke musu hukunci kuma hukunci da aka yanke musu ba hukunci wani wanda aka yi ba tare da ainihin bincike ba an bincike shi kuma an um, lauyoyi sun je sun san kare ainihin wannan sojoji da sauransu kuma da ƙarshe an ba an yanke wasu ainihin an ga musu kamakon su a kai su ko yanzu mai wannan kungiya ke fatan ganin shugaban kasa muhammadu buhari ya yi akan wayannan sojoji da aka yankewa hukunci ga dai comrade abubakar abdulsalam muna umartar shugaban kasa da ya amfani da ofishinsa da shugaban sojin najeriya su yi amfani da ofishinsu yaran nan kada a ci da ci gaba da ajiye su a wannan wajen a yi musu ahuwan a fito da yaran nan ko kuma a bincika yadda aka gudanar da shirin su a baya baban ya jifrin murai amurka daga lagos. Gode na gwamna maramarin na sauya da da. daɗi. To da wannan wakar ta 'yan kasar Nijar in mu shiga can jamhuriyar Nijar inda za mu ji cewa an gabatar da uh, kasafin kuɗi ga majalisar dokoki ta kasar na shekarar 2017 amma kuma wasu 'yan jam'iyyar adawa suna sukar kasafin ga wakilinmu Yusuf Abdullahi daga Yamai. Kasafin kuɗin na shekarar ta 2017 ya tashi miliyar ɗaya da da tara na saifa saɓanin na shekarar 2016 wanda ya tsaya kan miliyar 1,807.22 na saifa. Hakan na nuna cewa an samu ƙari na miliyan 2,000 na saifa a kasafin kuɗin na baɗi. Garamin ministan da ke kula da kasafin kuɗi Ahmadu Judud ya bayyana wa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar cewa kasafin kuɗin na shekarar baɗi zai fi mai da hankali ne kan ayyukan sake farfado kasar nishar da ake kira renaissance day to sai dai tuni 'yan majalisar dokoki bangaren adawa suka yi watsi da kasafin kuɗin sumana sanda shine shugaban gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar lumana da ke bangaren na adawa birje da ya wuce kun gani miliyar dubu da da dari takwas da bakwai ne amma abin da sun tara miliyar eh, dubu da biyar da hamsin da daya kenan kun ba a tara kudi ba amma tun da ana so a nuna ma 'yan kasa kullum mu aiki muke kudi ne muna sa sai a zo a gaya muna abin da ba gaskiya ne ba kenan mu a ganin mu ko yanzu gidan jiya ne za mu koma to sai dai a cewar ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki bangaren masu rinshaye adamu na mata yana la'akari da mayan-mayan alkawullan shugaban ƙasa da premier minister in kun gane na taka tsamtsam na kenan ba a zure ba amma kuma ba za a komowa ba bisa ga mayan-mayan alkawulla na ayyukan za a yi ma ƙasa dama an ce muku bidje prevision ce kenan kamar hangen nesa ne sai shekara ta cikana in desambar ya mutu sa'an nan na za a yi za a yi lisai a yi kasahi abin da an ka samu amma ikat akwai sarwa ko da kwana goma sha biyar na abu da suna iya su kasafin kuɗin na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai na hasashen tattara kuɗaɗe na cikin gida da suka kai miliyar dubu ɗaya da saba'in da yan kai wanda ke nuna cewa an samu ƙari na kashi bakwai da digo tasa'in da uku a cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar dubu biyu da goma sha shida sannan a ɓangaren kuɗaɗen da za su shigowa daga waje gwamnatin ta nijar na hasashen samun kuɗaɗen da suka kai miliyan dubu ɗari shida 614 da sha hudu da 'yan kai yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai shankuriyar nishar to ana fa tare da sashen hausar ku ne na muryar amurka a washington dc ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Rilwanu Ibrahim London garin Wuba Adamawa mai son sanin abin da ake nufi da kalmar ajami. Da kuma ƙarshen ansar tambayar su Sani Muhammad Cindo da Mudassir Muhammad Tawa Balewa da Babayi Muhammad Arabo da Alhaji Hassan Mai Waya kan giwa game da yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar su Sani Muhammad Cindo kan yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Idan masu tambayar na saurare, to ga tsohon injiniyan hukumar kamfanin man Najeriya NNPC injiniya Hailani Muhammad zai ƙarasa ansar da yake baku. Rik ɗin na tsakiyar teku yana iya ɗaukan mutane kusan ɗari. Akwai presidential sutuma a ciki, akwai asibiti, akwai kantin na ci abinci drilling equipment din akwai wanda ake kira direct side akwai drill floor duk akan wannan rig din da kuke gani ne akan teku duk kowanne yana da section nashi akwai monkey man shi wannan monkey man din yana can sama ne kamar tawa duk wani drilling da ake yi shi ke ba da pipe daga can sama ne zai sako pipe din sai a ba su a kan drill ɗin sannan ana tura shi shi ana kiran shi mankiman ne sannan akwai drilling console yana kan wannan drilling na'ura ɗin ne na kan teku wato wajen taɓe-taɓen haƙar wajen taɓe-taɓe na'ura ne hmm. wannan zai nuna ko eh, temperature kamar zafi hmm. akwai wanda zai nuna yanayin ɗumama hmm. akwai wanda zai nuna yanayin yadda abubuwa suke tafiya kamar su flow sannan kuma akwai injin room wannan injin room ɗin shine inda na'urar da take duk abubuwan da ake amfani da su na haƙo mai yana cikin wannan injin room ne hmm. amma kuma yana kan wannan rig ɗin ne kan teku hmm. sannan akwai mod room a cikin wannan rig ɗin akwai mod room kamar yadda na gaya maka akwai ɗakuna ɗakuna sun fi ɗari a ciki kowanne akwai na'urori wanda ake aiki da shi hmm. wannan shine na taɓo taɓon nan ma daga can ƙasa ne yana fito da wasu sinadarai can daga ƙasa yake turo su ana ɗaukan misalin shi ana kaiwa lab ana gwadawa ana tabbatar da cewa abin da ake nema na ƙasa yana nan daram. Hmm. Sannan akwai diselta, akwai digasa. ka san in the process kamar na mai daga can ƙasa in ana haƙa an sa pipe to akwai gas shi kamar gurɓataccen mai yana tattare da wasu sinadarai kuma banda shi akwai ruwa akwai gas akwai wasu yin abubuwa to yadda gas yake fitowa akwai digasa wani na'ura ne wanda yake fito da gas yana tura shi wani waje daban sannan akwai blow-out presenter duk wani abu da zai kawo cikas akan yanda ake, ake drilling man mm. to wannan bulowa ne ana kiran shi bop shi zai dinga hura iska yana cire wasu abubuwa daga hanyar haƙan da ake yi can ƙasa wajen kilomita dubu ko kuma ɗari biyar eh, ya danganta da kuma yanayin wajen sannan kuma muna da ram drilling pipes wannan drilling pipes ɗin shine ake sawa a kan driller ɗin wato matonin mm. yauwa motonin ta san driller din da zai dinga tafiya ƙasa mm. yana tattare da na'urori mm. akwai ma abin da ake kira christmas tree shi ma yana kan wannan driller din mm. motonin akwai abubuwa da yawa wanda yake zuwa ƙasa kuma yana sanar da abubuwan da ake yi daga sama don mutane da injiniyoyi da operators suna gane abubuwan da yake tafiya. wato kenan injiniya dabaru kala-kala ne aka dunkula su waje guda ake cima wannan buri na haka. Yawwa in ba haka ba ai ba zai yiwu ba. Ikon Allah. Kamar yanzu wannan abin da yake tono mai. Hmm. Yana zuwa ƙasa sai ya dai ya cima dutse. Ko da tsakiyar teku ne kuwa. To hmm. kaga in ya cima dutse akwai yanda za a yi ko a fasa dutsen. Hmm. Akwai na'urori. Ta wata dabara kuma daban. Abubuwan da ke haƙo man sun fi a kirga. kowanne kuma yana da aikinsa to ka gani kuma akwai measurement drilling equipment mm. suna kan wannan makan yana auna ko menene a cikin rami mm. in kamar yanzu an je wannan kan da ke haƙo abubuwa ya yi zafi zai nuna mm. kuma akwai cooling system wanda aka yi daga nan sama ake turawa don abun ya samu sa'ida kada ya yi zafi da yawa don kada na'urorin su lalace so ana controlling kamar ana duk yadda za a yi a ga abubuwan sun tafi daidai temperature din bai yi high ba pressure din bai yi high ba haka kuma in aka samu flow abubuwan da ke tafiya a ƙasan ana regulating an imanta abubuwan hmm. sannan in aka cimma mai daga can ƙasa akwai abin da ake kira flow stations kamar yadda nake abuja yanzu ana iya samun flow station kamar guda biyar ko shida haka ɗaya kamar mabushi ɗaya yana yayan ɗaya yana eh, suleja ɗaya yana abun nan wato an samu mai kenan hmm. kuma wannan man ɗin akwai pumps akwai kamar lift pumps wanda suke ɗauko shi kamar sannan kuma akwai transfer pumps wanda suke turawa to a nan flow stations ɗin an samu man kuma akwai tank tank tank wanda aka yi ana tura gurɓataccen man nan ko kuma duk wani ma'adani ma akwai inda za a ajiye su sannan suna tattare da wasu datti impurities haka bature yake kiransu hmm. to a wajen ne za a tantance sai a tura terminals da gwalen man kenan ko da gwale da abubuwa yana tattare da abubuwan hmm. so a wajen za a wanke su a flow stations sannan daga wannan flow stations din kowane flow station sai a tura terminals terminals daga wajen ne ake turawa zuwa refineries inda za a je a tantance crude oil din a fito da su gas a fito da su man petrol a fito da AGO a fito da dai abubuwa kala-kala sun fi a kirga wanda ake amfani da su. Wato injiniya kamar yadda ka yi bayani shi wannan gurbataccen man ko crude oil duk lokacin da aka haƙo mai abin da ake fara samu shine shi wannan gurbataccen mai ko crude oil ɗin ko? shine. ka yi bayanin cewa lokacin da ake haƙo ma'adani akan rinka auna wasu samfur-samfur na alamomin da ke nuna cewa har yanzu shi wannan ma'adinin da ake tunanin akwai shi yana nan yanzu mm. shin akwai lokacin da alamomi kuma ka nuna cewa ba yadda ake tsammani ba wannan ma'adinin ba shi kamar yadda da ake tsammani ya zamana cewa an yi wahalar banza? Wannan tambayan naka yana da kyau wato kaga kamar Alec Chad. Mm. A lokacin shugaba Jonathan an nemi mai a nan Lake Chad ɗin. Hmm. Aka zo ana ta cewa ai ana ta ɓata kuɗi ne kara itace. Mm. To shi maganar survey na mai in kai in aka je ana samun wannan sample har aka je ba a samu man ba mm. za a je kusa da wannan kuma rijiyan a yi mm. in ka duba kasashe na afirka yanzu a ko kamar wata ƙasa mm. haka sun yi shekara da shekaru a waje ɗaya in wannan rijiyan bai yi ba an yi sample an kai can ƙasa bai yi ba sai a nemi waje kusa da shi a je kuma a sake ana sobe ana nema to gashi sai ka ga an cima abin da ake so sai kuma ansar tambayar Relwani Ibrahim London mai son sanin ma'anar kalmar ajami idan malam London na saurare to ga abin da ya sauƙaƙa ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wadda ke nufin baƙo ko bare ko kuma abin ko wanda ba larabe ba sannu a hankali ta samu faɗaɗaɗɗiyar ma'ana ta abin da ba cikakken larabci ko balarabe ba don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan larabci wajen rubutu a wasu harsunan afirka musamman ma hausa da swahili sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajimi wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba Shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islama ƙasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon ƙarni na sha biyar aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya. Wannan matsala ta rashin ƙa'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar turawan mulkin mallaka lokacin da su turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da harufan nasara wanda kuma ake kira harufan latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin injiniya kailani muhammad da ke garin kaduna da kuma wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya to madalla malam ibrahim kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya wasu 'yan bindigan da ba a san ko suwane ne ba sun sace wani ba a amurke ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar nijar mahukuntan kasar suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da wannan ma'aikatan na jin kai bayan sun buɗe juna wata da tsakaninsu da maharan an bayyana cewa maharan sun ɗauki ma'aikatan wato amurkawan ne zuwa makwabciyar ƙasar nijar ɗin wato mali wadda aka bayyana cewa bakin iyakarta na buɗewa gaga hukumar zaben ƙasar ta ghana ta karyata zargin da ake mata na dakatar da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa daga zaben da za a gudanar a kasar a cikin watan disamba mai zuwa idan rabbana ya kai mu cewa yana da nasaba hukumar zaben kasar da ta dakatar da wasu 'yan takarar shugabancin kasar har su goma sha biyu ciki ko har da matan tsohon shugaban kasar na na konado a yangman rolling sai kuma dan takarar shugaban kasa na daya daga cikin manyan jam'iyyun adawa wato na national democratic party jami'ai a iraki sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun tada bom da ya dalilin mutuwar mutane goma sha tara a bagadaza babban birnin kasar kana wasu wato kana wasu hamsin sun samu rauni daban-daban kuma akwai yiwuwar adadin ya karu mahukuntan suka ce wannan danyen aiki ya faru ne a yau asabar sa'ilin da mutane suka taru wajen sallan jana'iza sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan gwamnatin kasar malawi ta bayyana cewa gobe ne idan allah ya kai mu shugaban kasar ta atu peter muturika zai dawo gida tun bayan tafiyarsa zuwa taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka yi a cikin watan da ya gabata a nan birnin new york da ke na amurka To duka duka da takaitattun labaran shirin la'asar ya kammala sai an jima in Allah ya kai mu da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin. A madadin shi Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatarwa ya karanto mana labaran duniya sai kuma wanda ya jagoranci shirin wato Chibahiro Diodone sai kuma injiniyan mu yau Justin. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Musamman lafiya.